Taken mu baya a kenan da 'yan majalisar dokokin Najeriya suka yi wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu bayan da ya mika kundin kasafin kuɗin shekara 2024 gaban majalisar. Wannan dai shi ne karan farko a tarihin majalisar dokokin Najeriya na yin mu mubaya'a ga kowane shugaba. Sai dai wannan sabon salo ya so ran wasu 'ya'yan majalisar har ma da 'yan Najeriya da suka yi tsokaci a kansa. Sanata mai wakiltar jihar Nasarawa ta yamma Ahmed Aliyu Wadada yana cikin waɗanda suka kalli al'amari al'amarin ta wata fuska. Wannan aba ce ta baƙin ciki, aba ce ta ƙasƙanci, aba ce ta lalata daraja ta ƙasa because majalisa darajar majalisa daraja ce ta ƙasa. Zauren majalisa kuma zaure ce tsarkakakkiya. babu wani magana babu wani take da ya wuce taken Najeriya. Hakan da ta faru ni na san shi shugaban ƙasa ba zai farin ciki da wannan ba don shugaban ƙasa ni abin da ke tsakanina da shi ya ce duk abin da muka gani ba ta yi daidai ba aka aikata ko shi ya aikata na samu lokaci na yi magana da shi kuma zan yi wannan magana da shi. Shi ma ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce wannan abin mamaki ne da al'ajabi har da tsoratarwa. Wannan za a iya ta'allaka shi da abubuwa biyu ko uku. Na farko dai wato dukkan su kusan yawancin kashi saba'in wanda suka shigo sababbi ne saboda haka watakila har yanzu ba su ma gama fahimtar aikin da ya kawo su ba da cewa su ne masu taka ma shugaban kasa birki da shi da makarrabansa su ne masu yin jan ido su gyara abubuwa ko kuma su sa a yi abubuwa wanda zai taimaka wa 'yan kasa ba wai 'yan amshin shata ba ne kama yadda muka ga sun ɗau wakar wato sun zama 'yan anshin tunubu kenan sun ɗau wakar tunubu suna ansawa kafin ma tafiya ta yi tafiya Amma ga masanin shari'a da kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara Umar yana ganin kamata yi majalisa ta bi doka wajen gudanar da kome nata. To 'yan majalisar mu idan ya kasance sun juya suna haka suna abu kamar yara wannan ne yake nuna siyasa ta tumasanci da ake a Najeriya. wanda yake idan ake bauta mawa na wanda ake gani ba wai tambarin najeriya ake girmamawa ba idan ka lura da ka lura da tsarin mulkin najeriya sashe na 21 da 23 da 24 da 22 duka sun yi magana musamman ma sashe na goma sha biyar sakin sashe na ɗaya da kuma da sashe na ishirin da uku sun yi magana akan girmama hukumomin ƙasa girmama hukumomin kasa da kuma girmama alamun ƙasa shine ya sanya idan za a yi taken najeriya ake so kowa ya miƙe tsaye kuma ya yi shiru shi ne ya sanya ake so ka girmama tambarin najeriya ka girmama kalan najeriya da abubuwa daban-daban abin jira a gani shine matakin da shugabannin ƙasa da na majalisar dokoki za su ɗauka nan gaba bayan tuntuɓa da wasu 'yan ƙasar suka ce za su yi kan wannan batun. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.